duk wanda yake ɗaukan aikin wani yana rarraba ma mutane ko yana sa cikin talabijin ba tare da samun izinin yin hakan ba ko kuma samun izinin daga mai aikin da kanshi ana ɗoka shi tamkar mai sarrafa wajavu ana iya liƙe shi na tsawon kwana goma sha biyar ko kuma wata ɗaya daga bakin goje maimuna juju war jabu wani laihi ne da bangaren doka na hudu shahi na 372 na kundin doka ya fassara a matsayin duk wani sake rubutu ko kiɗa ko wani zanen da wani yayi kai kuma ka ɗauka ka sake maimaita shi taktak kamar yadda mai shi na ainihi ya yi shi ba tare da sanin shi ba. A takaice sarrafawar jabu a fannin rubutu shine ka ɗauki tsarin da wani marubuci ya yi kai kuma ka zo ka rubuta naka. A bangaren yin zane zane kuma sai ka duba yadda wani ya yi nashi zanen ka zana kamar yadda ya yi sannan kuma ka aza sunan naka a kai a fannin masu waka sarrafawar jabu wani mawaki da saci wakar wani mawaki kuma ya sake maimaita ta sau tari sai ka ga mawaka suna korafin cewa sun yi wakar su kuma wani ya zo ya dora ta akan cd kuma ya saida da arha wannan laihi ne in dai ba mai wakar bane ya baka izini ba misali ka ɗauki cutar ƙasa ba tare da izini ba ka maimaita kan wata takarda ka rinka saidawa wani irin hukunci ya rataya akan masu sarrafa wajavu In kotu ta yanke ma hukuncin sarrafawar jabu, to zaka yi zaman kurkuku na kwanaki goma sha biyar zuwa wata guda. Abin lura a nan shine in kun shigo da kayan wani cikin ƙasa ta hanyar sarrafawar jabu kuma mai kayan ya gano da ku to zai kai karar ku ku ga hukumomin ƙasa kuma za a hukunta ku da laifin sarrafawar jibun da kuka yi kenan a duk inda kake za a gano ka kuma a hukunta ka ina makomar wa'anda suke ɗaukan aikin wani ba tare da sun bayyana sunansa ba a ɓangaren karatu ana iya cewa ba laifi ba ne amma a ɓangaren malaman jama'a laifi ne babba kamata ba mutum ya bayyana sanin shi kai amfani da shi kuma ka kasa bayyana sunan shi kamata yayi ka nuna wasu alamomin cewa wannan na wane ne kamar yadda aka koyar da mu a makaranta